ina tare da dr sani yakubu gombe malami a kwalejin ilimi da fasaha da ke gombe makarantar da take ba da takardar shaidar malanta mai daraja ta ɗayan si kazalika da kuma ba da ma digiri dr sani yakubu gombe ga wannan sanarwar daga shugaban hukumar kula da jami'o'i ta najeriya nuc wato shi farfesa abubakar rashid da ke bukatar dukkan jami'o'i da manyan makarantu su rika ba da labarin malamai masu aukawa fasikanci ko lalata da ɗalibai mata saboda su basu maki da kaga wannan labari menene ya faru a ranka ko me zaka ce gaskiya ni na yi farin ciki da ganin wannan labari din kuma na jima dama ina jiran in ga rana irin wannan wanda wannan al'amari ne da ya kamata dama a ce an yi Allah wadai da shi tun da jimawa sannan masu irin wannan ayyuka a cikin makaranti ya zama ana bayyana su dukkan duniya tana sanin irin laifinsu domin ɗaya daga cikin hanyoyin dakile laifi shine bayyana mai laifin da kuma ɗaukan hukunci kyakkyawa a kansa rashin yin haka rashin damuwa da haka rashin lura da haka na daga cikin abin da zai yake sawa kaga mutum ma ko malami an kore shi a cikin jami'a saboda an same shi da cin zarafin 'ya'ya mata ko ma cin zarafin 'ya'ya maza ta hanyar ludu ko kuma ƙungiyoyi kungiyoyin asiri amma sai ga sake samun aiki a wata jami'a din so wannan kafa din za ta iya rage irin wannan fitintunu din a ciki sa'annan kuma ita kanta hukumar mai lura da jami'o'i da ta ɗauko cewa dole dole su shugabannin jami'o'in su tattaro annan sunaye su kawo musu kowane wata domin su taimaka wajen yaya tashi to sun ɗauki abin da muke cewa dama monitoring and evaluation da ake bukata ake aiwatarwa kullum ma'ana sa ido na hakiki ba kawai ya zama maganganu ake a ofis ba wannan zai taimaka wajen dakile wannan fitina din sannan kuma zai haifar da ɗa mai ido nan gaba dr sani ko gombe dan iyayen yara suka samu irin wannan labari cewa ana samun irin wannan fasikanci ba mamaki su duka ɗari ɗarin tura ‘ya'yansu makarantun. To kasan tsarin ita jami'a ko ko makarantar da ke gaba da sakandare an gina ta ne akan cewa kowa yana da ‘yanci. sannan kuma duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan makaranta din ya kai gabar balaga ma'ana an yardar masa zai iya zaɓa wa kansa abin da zai domin ya cika shekara sha to wani lokacin dukkan irin tarbiyyar da uba ya bayar a cikin gida idan aka je makaranta haɗaka da abokai da wasu wa'anda su ba samu tarbiyyar ba na iya dagula abin so wasu iyaye idan suka ji wannan za su yi farin ciki babu ma da uba na gari ko uwa ta gari da za ta ji wannan ba taimaka farin ciki ba domin babu wanda ke son ya ɗau ɗansa an kai shi wajen tarbiyya ta ilimi sa'annan kuma ya zama na an same shi ya kauce a hanyar neman ilimi din ya shiga harkar fasikanci kuma a ce ma da malamai wannan ba karamin bala'i ba rashin kokari na wasu ɗaliban shi ke tura su yin haka wasu kuma ba rashin kokari ba ne malaman ne ke amfani da dama da suke da ita na ganin cewa sun cimma burin su na lalata wa'annan 'ya'ya mata din da kuma ma maza saboda har luwaɗi yanzu yana faruwa tsakanin malaman da kuma ɗalibai wannan abun asha ne amma iyaye za su yi farin ciki da wannan al'amari in haka ne dr sani su malaman ko kuma in ce makarantun za su iya ba da irin waɗannan sunaye su ba da haɗin kai ana fallasa waɗanda suke ko kuma ce abokan aikinsu domin an lura abun baya fitowa sai idan watakila daga ɗaliban ne an samu wata ta fallasa irin wannan lamari sannan a sani. ku dama kullum kiraye-kiraye da muke yi wa ɗaliban musamman iri na idan muka shiga cikin ajujuwa kullum mukan faɗa duk abun da bai da alaka da harkar koyarwa na darasin da ake yi da kuma tarbiyya to kada ka yi wa malami biyayya akan ta musamman abun da ya shafi irin wannan al'amari sannan kuma ɗaliban su jajirce wajen bayyana dukkan malami da ya nemi irin wannan al'amari tare da su musamman ma idan ya alakanta shi da abin da ya shafi karatun su akwai ɗalibai wanda zaka samu ta irin wannan hanyoyin su kuma suke ma samu su samu kuɗaɗen da za su biya kuɗin makarantar su ma'ana ta hanyar zinace zinace ta hanyar fasikanci din to ba yardaddan abu bane amma malami ya ɗauki kansa ya tsoma kansa a ciki ba karamar fitina ba ce kuma ba karamin abun Allah wadai ba ne in haka ne wato akwai ma matsalar talauci a ƙasa ke lallai akwai talauci talauci na daga cikin abin da yake sakawa amma talaucin wani iri ai akwai talauci na zuciya akwai kuma wadata ta zuci so talauci na zuciya shi ke kawo wannan yaushe za a ce mutum zai ɗauki gabar jikinsa ya amfani da ita wajen cewa ya samu kuɗi sannan kuma bugu da ƙari su sauran shugabannin jami'o'i din ba ma su ga baki ɗayansu ba ƙasa ƙasansu akwai abin da muke kira HODs akwai abin da ake kira dings akwai wasu wanda zaka samu shugabanni ne na unit duka ya kamata su sa idanu sannan duk malamin da aka same shi da irin wannan al'amari ba sani ba sabo a bayyana shi domin a kokarin dakile wannan bala'i din da ya addabi mutane a cikin Najeriya. Dokta mun gode kwarai. Godiya nake da kuka bani wannan dama.